ta yiwu a sake zagayowa da mu ta yiwu ba lalle ba watakila wani ko wanda daga cikinmu allah shi ya bawa kansa sani saboda haka ina roƙawa 'yan uwa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suka ansa kiran allah bi su salatin annabi gaba goma ulhuwallahu biyar da bismillah a bisaniya ubangiji allah ya jaddada rahama ga makwancinsu da iyayenmu da kakannu da suka rasu da 'yan uwanmu na addini 'yan uwanmu na haihuwa ubangiji allah ya gafarta musu mu ba in ajalin ya zo allah ka samu shiga da imani ka sa kalmar da za mu faɗa ita ce kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta zama kalmar mu ta ƙarshe ni salatin annabi goma قل هو الله بيده بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على صل صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ina gode Allah da wannan rana mai albarka don ku kasance kan a wannan rayuwa Allah ya kuka lafiya ina ah, gode Allah sannan kuma ina miƙa ah, sakon da kalifa wanda baya nan aka yi ga takuta da kuma wannan maulidi baki daya amma yana sa alkhairi kuma yana sa albarka yana kuma ba da gaisuwa su ta musamman allah ta da su lafiya sannan kuma abu na biyu cewa ita haihuwa ta mazan allah sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da aka haife shi dukka na jama'a da kuma abubuwa masu rai baki daya kowace irin halitta sai da ka ta dabbobi kafin lokacin suna ta murna amma samuwar lokacin da za a yi fesh kuma zai zo bayyana a duniya baki daya sai kasance dukkan wani abu mai musu da mara musu aka ce ya shi ya dakata ya musu ga shugaban halitta nan zai zo lokacin kuma da aka haife shi sannan kuma ka ba kowace irin halitta dama cewa to ta je ta yi da abin da ta yi don da lokacin kifi da ke ruwa sai ya tsalle da faɗo dabbobi da na dawa da na gida da dukkan sanin halittu ba ta daya kuma kowa kuma sai hau murna da wanda ma'aiki wanda dabbobi sauran halittu wanda ba su da rai sun yi murna sai kuma a yaya ta. Allah kara mu gaba mai san Allah sallallahu alaihi wasallama da alayansa da sabon su lafiya Allah ya gudu a shi ba duk wannan zabe da muka yi Allah sa mu sa'a Allah ya gudu mu da kowa gidan lafiya da ya nuna mana kuma ya ba mu iko kamar yadda bayani ya gabata akwai waɗanda muka yi wannan zagaye da su bara to amma a bana ɗinnan sai kasance allah bai sanya suna cikin ba duk da cewa muna da kyakkyawan fata da ne cewa insha Allahu akwai su ma mun yi tarayya da su a wajen samun wannan lada misali wato ainihin akwai dan uwa malam Tijjani dan Juma da bara tare da shi muke a wannan muhalli akwai baban mu malam Hussaini wanda shi ma duk da shekaru haka muke yin wannan zagaye da shi duk da ana ganin cewa wato ainihin akwai waɗanda suke ma da a ƙubiciya da sauransu amma ana tsara masu wannan zagaye wannan bawan Allah shekara wajen tamanin amma bai fasa ba har sai da Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa muna yi musu addu'a Allah Ubangiji ya sanya su cikin ceton fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa a samun manzon Allah ba ƙaramin matsayi ba ne dama shi ne ma sirrin samuwar dukkanin halitta baki daya wanda Allah subhanahu ta'ala ya nufin ya tsayar da mu shi yasa wato ya kawo wannan haske wanda ya haskaka duniya baki daya ya zama muka rabauta a cikin masu shaida da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah muka karɓi wannan addini wanda shi ne kaɗai addini a wajen Allah ta'ala kuma kasancewa musulmi ba ƙaramin aiki ba ne domin gwagwarmaya ce da shaidan da shaidanci wanda kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan duniyar Allah ta'ala ya tayar da manzanni da annabawa masu tarin yawa wasu ma kashe su aka yi kuma an kashe su ne wajen isar da sako na Allah subhanahu ta'ala kuma kashe su da aka yi ba sun yi asara ba gobe kiyama za su iya gaban Allah ta'ala a bisa hujja su an kashe su ne saboda wajen isar da saƙon Allah ta'ala mazan Allah ya yi yaƙe-yaƙe ba kawai daga zuwa ya kira mutane akan shaida da kalmar shahada kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah a karba masa ba sai da ya kasance manzon Allah ya fuskanci gallazawa ya fuskanci cutarwa har ma wato ainihin an aibata shi an watsa masa kazanta ya kasance wato ainihin ya je yaƙi an karya masa haƙorinsa an masa jina-jina a wajen yaƙi to idan har zai kasance yayin halitta zai zama wato wannan sako bai kammala ba har sai da ya yaƙi ya riƙe takobi har Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da wannan addini wannan yana nufin ya ce wato duk wanda ya karɓi wannan addini to yana da jan aiki ne a gabansa abubuwan da ke faruwa a duniya a yau musamman a yau ɗin nan mun waye gari da wani babban rashi da muka yi na gwarzon kare saƙon manzon Allah kuma ɗan gwagwarmayar kare wannan addini na musulunci shine Said Hassan Nasrullah shugaban Hezbollah wanda la'anannan Allah aladai 'ya'yan aladai Allah ya tsine musu albarka a ƙarƙashin Netanyahu Allah ya tsine wa Netanyahu albarka Allah ya gaggauta kawo ƙarshen numfashinsa Allah ya sa ya tabbata cikin asara kada Allah uban ya cika masa burinsa a ƙarƙashin jagoransa a jiya cikin dare ya zama kamar yadda yau labari yake ta watsuwa a kafafen watsa labarai ya zama makiya Allah sun kashe sai Hassan Nasrullah dama kafin shi waɗanda suka gabace shi su ma shahada suke kafin su dama manzanni da annaban Allah su yi shahada so da haka cutarwa akan tafarkin Allah dama wannan shine abin da wato shine hanya ɗin guda ɗaya idan da ba dan ana cutarwa ba to da Allah subhanahu ta'ala bai bari su Yazidu sun yi abin da suka yi akan Imam Hussein alayhi salam a Karbala ba dan manzon Allah Imam Hussein alayhi salam ya kasance domin kare martaba addinin kakansa kuma Allah ta'ala yana gani mala'iku suna gani manzon Allah yana gani sai da Fatima Zahara tana gani da dukkanin sauran annabawa abin da aka aikata aka aikata kan Imam Hussein alayhi salam aka yi masa kisa na gilla saboda haka abin da ya faru kan wato ainihin wannan gwarzo shugaba said hassan nasarullah to sai mu ce wato ainihin shi ma ya karba abin da ya faru ga mahaifansa ne tun da daman shi ma sharifi ne jinin manzan Allah ne Allah ubangiji ya karbi shahadansa kuma wannan gagarumin aiki da yake Allah ubangiji ya sa shi zai barar da kafirci duniya baki da karkashin ƙasar Amurka za mu iya cewa kusan duk abin da wato ainihin a ake aikatawa to wato ainihin zai zama da kenan cewa wato ainihin da umarnin amerika ne wannan yaƙi da isra'il take yi a gaza ta zo ta shigo lebanon ba wani yake yaƙi ba illa ƙasa amurka wadda take ji cewar ta cika ta batse yanzu kuma wato ainihin tana challenge allah subhanahu ta'ala to allah subhanahu ta'ala ba zai bar amerika ba ba zai ba waɗannan jagoro na kafirci ba kuma ta hanyar irin wannan tarurruka na mauludi muke wato ainihin kokarin ganin cewar wannan sako na manzon Allah mun yi iyaka kokari wajen ba da gudunmawa na farko mun aikata addini kamar yadda manzon Allah ya zo da shi kuma wato ainihin al'umma ta faɗaka kuma ta gode Allah ta'ala a bisa wannan baiwa da ni'ima ta samun manzon Allah ba mu kushe ba muna murna muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da wannan baiwa shi yasa ma duk da irin damuwa yau da muka tashi da shi ba mu gushe ba dai a lokaci guda kuma muna gode wa Allah ta'ala a bisa samun ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sannan wato wani abu da zan tunatar da mu shine cewa a haka tafarkin yake haka su kansu a ainihin shugabanni na koki na sufanci kusan su ma a cikin sadaukarwa hasar koma ga Allah subhanahu ta'ala suke wajen isar da saƙon Allah subhanahu ta'ala saboda haka wannan daman shine hanya Allah ubangiji kuma ka ba mu nasara akan mutane kafirai maulana zazzaki habizahullah ya kwashe yau shekaru arba'in kenan yana wannan da'awa na akan a dawo akan wato ainihin wannan addini da wannan sako da manzon Allah ya zo da shi ga wannan duniya wanda a yau din nan ya zamto duk da irin abubuwan da suka faru na tuntuna an so a ga cewa an kashe manzon Allah an batar da rayuwarsa duk wannan yaƙoƙi da ya da zubda masa da jini mai tsarki da aka yi a wajen isar da sako da'awa da kuma wajen yaƙi to su maƙiya waɗanda suke bauta ma shaidan ba su taba ma tunani kuma su a tunaninsu lalle wato an shi manzan Allah ba zai kai ga cika burinsa ba to Allah ta'ala cika manzan Allah buri ya kasance a yau dinnan akwai mabiya manzan Allah sama da miliyan dubu biyu a duniya suna shaida da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah so da haka muna ƙara jaddada amsawanmu ga kiran maulana sai zazzaki hafizahullah da kuma wato shugabannin shahinai na ɗariƙoƙi waɗanda wato suka sadaukar da rayuwarsu wajen ganin cewa wannan addini ya samu tabbatuwa kuma wannan tafarki na manzon Allah ya zama shi yake da nasara musulunci ba zai samu nasara ba sai ya kasance wato ainihin a musulmi sun sadaukar da dukkanin abin da suka mallaka kamar da Allah ta'ala ke cewa hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wata jahidu na fisa billah bi amwalikum to Allah ta'ala yana cewa wato ainihin ya nuna mana wani tijara wani kasuwanci wanda wato ainihin zai tsayarta da mu azaba mai radadi? sannan kuma wato ainihin da samun nasara da dukkanin alkhairi Allah ta'ala ce yin imani da Allah da manzansa da kuma yin jihadi a kan tafarkin Allah ta'ala da rayukanku da dukiyoyinku a wannan aiki gagarumi da Hassan Nasir Said Hassan Nasrallah ya tsawon shekaru 30 Allah uban ya girgima masa ladansa Allah ubangiji ya tashe shi gaban manzon Allah a sifar da aka ɗauki ransa na rashin imani Allah ubangiji kuma wato ainihin ya taimaki wannan addini na ma'aiki Allah ubangiji kuma ya dawwamar da wannan soyayya ta san manzon Allah a cikin zukatanmu da al'umma baki ɗaya Allah ubangiji kuma ya maimaita mana baɗin baɗaɗa waɗanda muka rasa a cikin Allah ubangiji ya jaddada musu rahama shashidan da aka kashe waɗanda a ciki akwai waɗanda su ma mun saba kamar irin su alai shafi mun saba irin wannan su ma sun bada gudunmawa yau ga shi muna yi babu su Allah ubangiji ya karbi shahadan su da wannan nake cewa Allah ubangiji ya maimaita mana magana badin badada wa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج kal mazlum sayyid Ibrahim يعقوب zakzaki farajan ajilan. اللهم افتح له فتحا مبينا وانصره نصرا عزيزا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا إلهي تقبل دماء شهدائنا ورفع درجتهم اللهم الحقهم بأحياء مرزوقين تحت لواء إمام سيد الشهداء أبا أبلا شهيد بكربلاء إلهي ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه وبلغناه وما جهلنا عنه علمنا وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأصله ذات بين بين قلوبنا ونجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بدن بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين يا الله يا عز المذكور وأكتم قدمه في ذات والجبروت يا الله يا رحم كل المسترحم وعزل كل الملحوف يا الله يا رحم كل الحزين يشكو بسه وحزنه إلى الله اللهم انا نشكو بسنا إلى الله بحق محمد والطاهرين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اجعلنا مع محمد وآل بيت يطيبين الطاهرين في الدنيا والآخرة بمحمد وآله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين